ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون amma sai suka bijire ga barin gaskata shi suka ce game da shi koya masa ake yi wani ne yake koya masa ba manzo ba ne suka ce mahaukaci ne